Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na hantsi akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalal fm a jamhuriyar Nijar sai ta alfa radio a kuma sun kasar Ghana. Masu sauraro barka mu da dawa wannan shiri na hantsi da ni Hassan mai na kaina zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A shirin na yau za a ji cewar hukumi a jamhuriyar Nijar sun waye aikin madatsar ruwa a jihar Talabiyar daga kogin kwara. Wani hali ake ciki ne a kudu maso gabashin Najeriya akan dokar da 'yan awaren biyafura suka kafa na zaunawa a gida duk ranar Litinin. Muna da rahoto. Ba mamaki kasancewar damuna an shiga raba rigunan sauro a Gombe. Yau Litinin muna da shirin zaura matasa na VOA da Nasiru Adamu Eli Kaya kan gabatar. za mu kammala da sharhin jaridun Najeriya. Amma da farko sai ku gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniya daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Lahadi gwamnatin Taliban a kasar Afghanistan ta ce mata za su iya ci gaba da karatun jami'a na digiri na ɗaya da na biyu a jami'oyin gwamnati da na masu zaman kansu muddin za a raba azuzuwa ko gini bisa jinsin mata da na maza daban makaddashin ministan ilimin taliban abdulbaki haƙƙani yayin da yake gabatar da sabbin manufofi a taron 'yan jarida a kabul ya kare raba jinsin ɗaliban yana cewa hanyar koyarwar ta saba wa koyarwa addinin musulunci da kuma al'adun ƙasar afghanistan ministan ya ƙara da cewa malamai mata kawai za a bari su koyar da ɗalibai mata kuma ba za a samu ƙarancin malamai mata ba amma idan dai ana bukata za a baiwa maza damar su koyar da mata ba tare da karya dokokin addinin Islama ba. Hakani ya ce su ma malamai maza za su iya koyarwa, amma kamar yadda shari'a ta tanada za su koyar daga bayan labule ko su yi amfani da allunan hotunan bidiyo da sauran kayayyaki. Ya jaddada cewa gwamnatinsa tana da niyyar kare nasarorin da kasar Afghanistan ta samu a bangaren ilimi a cikin shekara ashirin da suka gabata amma ba za a samu haɗa koyar da maza da mata tare ba a cikin ƙasar. Jiya Lahadi ma'aikatar lafiyar ƙasar Birtaniya ta ba da sanarwa cewa za ta sauya shawarar ta na buƙatar fasfo na allurar rigakafi ga 'yan Birtaniya masu shiga wuraren shakatawa na dare da gidajen barasa. Ministan Lafiya Sajid Javid ya faɗa jiya Lahadi cewa shawarar wacce ta fuskanci suka daga 'yan majalisa masu ra'ayin mazan jiya an jingine ta amma za a sake duba ta idan adadin masu kamuwa da covid-19 cutar da coronavirus take haddasawa ta ci gaba da karuwa ana sa ran birtaniya za ta sanar a wannan makon shirinta na yi wa yara 'yan shekara sha zuwa sha allura a yakin da ake yi da kwayar cutar watakila za a fara kamfe din yin allurar rigakafin zuwa karshen wannan watan a wani wurin kuma kasar bangladesh ta sake buɗe makarantu jiya lahadi bayan kwanaki 500 da rufe su yayin da gwamnati ta ba da rahoton cewa kashi 97 cikin 100 na malamai a fadin kasar sun karbi cikakkiyar allurar rigakafi har yanzu ana buƙatar yara su sanya abin rufe fuska a makarantu kuma gwamnati ta yi gargaɗi kan yin sakaci da matakan kariyar a yanzu ɗalibai a kowane aji za su rinka zuwa makaranta sau ɗaya a mako labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc matar da ta yi tarihi a matsayin mace ta farko da ta rike mukamin ministar harkokin waje kuma mataimakiyar firaminista a kasar somaliya masu tsatsauran ra'ayi kan al'ada a yanzu tana da burin samun babban mukami a kasar yayin da kasar da ke afirka ke shirin gudanar da zaben shugaban kasar da aka jinkirta yar majalisa fauziya yusuf h adam tana sanada da irin kalubale na samun goyon bayan masu zaɓe a kasar inda ake takawa mata birki Duk da cewa mata masu ilimi da dama da ke zaune a manyan kasashen waje sun koma Somaliya don taimakawa sake gina kasar bayan shekaru talatin cikin rikice-rikice galibi ana fuskantar shakku game da tsayawar ta takara. Cutar COVID-19 da matsalar tsaro tana haifar da wasu kalubale Man fetur da iskar gas na tekun Arewa ya taimaka wajen sanya kasar Norway zama ɗaya daga cikin mawadata a duniya. Amma yayin da mutanen Norway suke shirin kaɗa ƙuri'a yau Litinin, fargabar canjin yanayi ya sanya masana'antar a saman ajandar yakin neman zaɓe. Jam'iyyar masu ra'ayin riƙau mai mulki wacce Firayim Minista Erna Solberg yake jagoranta da jam'iyyar Labour mai hamayya wacce ke kan gaba a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a dukansu sun ba da shawarar da a hanzarta barin yin amfani da albarkatun mai da ke ci gaba da ƙara karfin tattalin arziki ƙananan jam'iyyu waɗanda suke da ƙwarin gwiwa a zaben kuma suna fatan su kara kima a cikin sabbin ƙawance suna neman su raba ra'ayinsu yau litinin kafar yada labaran koriya ta arewa kcn ta faɗa cewa kasar ta yi nasarar yin gwajin sabon makami mai linzami mai cin doguwan zango a ƙarshen makon da ya gabata yayin da take tsaka da cece kuce tare da amurka game da hana mallakar makamin nukiliya kafar yada labarai ta kcna ta ce makaman masu linzami sun tashi kilomita dubu da biyar kafin su sauka a wuraren da aka auna su kuma suka fada ruwayen kasar yayin gwajin da aka yi a ranar asabar da lahadi Ana ganin sa a matsayin makami mai linzami na farko da Koriya ta Arewa ta harba bayan da ta gwada sabon makami mai linzami mai cin gajeren zango a watan Maris. Koriya ta Arewa ta gudanar da gwajin makami mai linzami 'yan sa'o'i bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya hau kan karagar mulki a ƙarshen watan Janairun da ya gabata. Gwajin na baya-bayan nan ya nuna ci gaba da shirin makamin Pyongyang yayin rikici kan tattaunawa da nufin lalata makamin nukiliyar Koriya ta Arewa da shirye-shiryenta na makami mai linzami inda ita kuma amurka za ta cire mata takunkumi a maimakon haka tattaunawar ta tsaya cak tun a shekarar 2019 kungiyar kenaka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka yanzu kuma sai babu rahotanni gwamnatin jamhuriyar Niger ta waiwayi aikin madatsar ruwa a ƙauyen Kandaji da ke jihar Talabiyari da aka faro aikin yau kimanin shekaru hamsin baya. Madatsar ruwan dai daga kogin kwara za ta zama cibiyar samar da ruwa da kuma makamashin lantarki. Shugaban ƙasar ta Nijar Muhammadu Bazum ya ziyarci inda ake gudanar da wannan aikin. wakilinmu a birnin yamai sulaiman mani barma ya yi da karin bayani an shiga aiki gadan-gadan kuma an ci gaba tubarkalla saboda kungan wannan wurin da nan ne eh, ruwa suke bi amma jiya babu halaman ruwa ba a tsammanin wannan wurin shine eh, ta nan ne isa yake biya kuma kungan irin dinamit din da aka sa na a gina rami cikin dutse wannan wurin da muka ziyartar nan ne za a gina kun ga yadda ake fasa duwatsu ake gravier da su to a cikin sati kusan takwas a cikin wata biyu za a fara ginin barajikin gaba daya duk matakan da ya dace a ɗauka kafin a fara wannan aiki an rigaye an ɗauka su alhamdulillahi kenan mun kama hanya na mu samu wannan baraj kuma mu kare da tankiyan nan na cewa <laughs> watakila ba zai kara yiwuwa ba na farko shine a kawo generator kun gane su har megawatt goma suke da ƙarfi mata a janye ruwa kar su bi ta nan don a yi a wannan aiki saboda in ruwa sun nabi ba a wannan aikin an riga an janye ruwa sai ka ce wannan wurin hamada ce da ba a taba samun ruwa da suke biyo tana alhali wannan ce hanyar ruwa gobe in aka daga matakan da muka ce muku ruwa za su sake biyo ta nan kuma nan ne amfanin abu na uku kuma akwai mutanen da suka tabu sakamakon irin ayyukan da aka yi manyan ayyukan da aka yi wanda ya kamata a taimaka ma amma a tallafe sakamakon rishin ƙasarsu gwanakansu da kayan aikinsu to da nijar tana da matsalan samu kudade su miliyar 32 ne amma alhamdulillahi eh, mun riga mun samu yarjejeniya da bank mondial za su ramta mu wannan kudin mu kuma mu biya mutane haƙƙinsu kenan mun duki hanya kaurar da duk garurukan da muka kasa kaurar da su har yanzu za mu ba ma kowanne haƙin shi daidai kudin da ya kamata a sarrafa mishi sakamakon ƙasa da ya rasa da wani kuduri da ya rasa cikin wannan aiki. A kudu maso gabashin Najeriya kuma ƙungiyar 'yan awaren Biafra ta faɗi hanyoyin da za a huta daga dokarta ta hana mutane fita a duk ranakun litinin da ba ga gwamnatin najeriya da sako shugaban kungiyar nnamdi kano da ke fuskantar shari'ar cin amanar ƙasa alphonsus okoro igwe ya yi kuma da ƙarin bayani Kungiyar kabilar Igbo ta Ohane Ibo ta bayyana abin da ya kamata a yi don kawo ƙarshen zaman gida da ake ci gaba da gudanarwa kowace ranar Litinin bayan kungiyar ta lura cewa tsoro da kuma rashin adalci daga shugabanni ne ke sa ake zaman gida a yankin ta yi nadamar cewar wannan lamarin da yana jefa al'ummar yankin cikin wani mawuyacin hali tare da gurgunta tattalin arziki mazi okechukwu isi guzoro shine babban sakataren kungiyar ohanezen dibo The only way the sit at home will be resolved in the Southeast is there must be a conversation between the Southeast Integrated Market Association, the Biafra groups, apart from IPO. Ya ce hanya ɗaya kaɗai da za a sasanta batun zaman gida da ake a kudu maso gabas ita ce dole ne a samu zantawa tsakanin haɗakar ƙungiyar 'yan kasuwa na yankin da rukunoni masu rajin kafa ƙasar Biafra banda ƙungiyar IPOB. Da gwamnonin yankin, da ƙungiyar Ohane Zendibo, da sarakunan gargajiya, da shugabannin addinai, da kuma sauran ƙungiyoyin kare haƙƙin al'umma. muddin ba a zauna an tattauna da kyau ba Tofa al'ummar Ibo saboda tsoron yi musu illa za su ci gaba da kasancewa gida kowace ranar Litinin. Mazi Isi Guzoro ya kara da kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya yi amfani da ikon ofishin nasa ya tabbatar cewa an magance wasu muhimman koke-koken al'ummar Ibo kamar karawa yankin kudu maso gabas jiha guda To kowane matakai ne masu fashin baki irin su Malam Abdullahi Yayandi ke ganin ya kamata a ɗauka wajen ka ƙarshen wannan al'amarin da ke mayar da hannun agogo baya a yankin da ma Najeriya baki ɗaya. Shi wannan lamari gaskiya abu ne mara daɗi, to kuma sai bango ya tsage a dangare ke samun wurin shiga. Na ɗaya dai kaga akwai laifin ainihin shugabanni da laifin manya manya na daga can kasar Igbo da kuma manya da suke nan 'yan Igbo da suke zaune a nan arewa. A jawo kungiyoyi yamarai da suke zaune arewa daga nan arewa su manyan kasar Igbo su zo nan su haɗa powerful campaign na iyamarai. To saboda haka sai a zo a ɗebe su kaga da irin ku da kuke jin hausa ku yi musu magana a rika organizing workshop a ɗebo samari a kai su Kano a kai su sokoto a kawo su kaduna zo su yi workshop su ga yaya mutane suke zaune wanda ba su taɓa zuwa ba su ga irin yadda zamantakewa take a nan to sai kansu ya waye Yanzu gwamnatin jihar Anambra ta umarci ma'aikatan gwamnati ta 'yan kasuwa da bankuna da mazauna da kuma al'ummar jihar baki daya su fito yau litinin su gudanar da harkokinsu ko kuma su fuskanci fushin nata. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umuahia, Najeriya. Kar a shafa'a muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi. Hukumi na raba rigunan gidan sauro a gida-gida a jihar Gombe don yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro mai halaka ƙananan yara. Wannan na daga cikin shirin gwamnatin Najeriya na raba rigunan sauro miliyan hamsin a faɗin Najeriya. Daga abocin Yakuba ga rahoton wakilinmu Abdulwahab Muhammad. A sa'ilin da yake kaddamar da shirin gwamna Inuwa Muhammad ya haya ya ce an tanadi gidan sauro mai dauke da maganin a jikinsa miliyan biyu da za a raba su kyauta a fadin jihar. Gwamna Muhammad Inuwa haya ya ce don tabbatar da kudurin gwamnatinsa na yaƙi da sauran cututtuka a fadin jihar an samar da cibiyoyin kiwon lafiya guda 500 da kuma ɗaukar ma'aikatan lafiya 2000. nata jawabin a madadin ministan lafiya dr osage ihanare wakiliyarsa pharmacist talatu kasim ta yaba da kokarin gwamnatin jihar gombe su biyu da samar da abubuwan da suka kamata don inganta lafiyar al'ummar jihar Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaishe ku ma abota suraren muryar Amurka sau hudu a wuni ga shirinmu na gaba. Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tuba abubuwan da ke ciwo matasa tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA za mu kammala zantawa da matasa kan muhimmancin dogaro da kai, musamman ma da rage jiran sai an samu wata dama ta bulus ko ko ayyuka daga gwamnati. Matasan da suka hada da Ibrahim Abubakar Yarima, Ibrahim SD Kuspa Zaria, Sambo Sambo Jibrin Samboja da Adamawa, Hawa Abubakar, Yasira Yusuf, Anas Sani Kafinta, Adamu Ibrahim Yanya, Buhari Yunusa Kumuriya da Kabiru Ederes sun bayyana ra'ayoyin nasu ne a zauren da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja. ina kira ga yan uwa matasa kar mu dogara ga gwamnati sai ta ba mu jari ko mun samu aikin yaurin gwamnati mu tsaya da kanmu mu tsaya mu koyi sana'o'i da za mu dogara da kanmu na gaba ita gwamnati kuma ta sa idanu akan kudaden da take warewa don a don matasa su koyi sana'a da wasu agencies na su tabbata kudin nan ya kai inda ya kamata a kai shi ne asalin babban asalin mai abun da zan ga shawaran da zan bayar kenan ya ibrahim sd kusa eh, to ni kiran da zan yi ga iyayenmu mata yana da kyau da allah dai ina kira gare su ga baki daya tun da magana ne na tarbiyya daga cikin gida ake fara iyaye su ringa kula da yaransu sannan kuma yaro idan a bashi tarbiyya yadda ya kamata sannan kuma a sa shi a makaranta bayan ya dawo makaranta a nuna mai inda zai je ya koyi sana'a ni kiran da zan yi kenan ga wannan abin insha Allah. Sani Kafinta. to ni kiran da zan yi ga gwamnati ne gwamnati nan ta san cewa mu muka je muka kada ƙuri'a muka sha wahala muka zaɓe ta ta san cewa muna da haƙƙi a kanta wanda dole ta sauke wannan haƙƙin don haka daga kan shugaban ƙasa har kan kansila ya san cewa al'umman nan suna da haƙƙi a kansu kamar nan abuja har rabono suna karba amma me suka yi mana wanda har za mu gani don mu ƙara zaɓi mu yi marmarin zaɓen wasu ma nan gaba abin da zan faɗa kenan. kabiru idris na farko ina ba gwamnati shawara musamman shugaban ƙasa duk wanda ministocin nashi da ba su ta taka wata rawar gani ba na tallafawa al'umma na kama al'umma ci gaba bai sallame su a kusan lokaci na biyu mu matasa duk wanda da je koyon sana'a ya sa a zuciya cewa ya je koyon sana'a saboda gobe dan shi ba koya ma wasu kar ka sa ido ga abin da aka ba mai gidanka ko kamfanin mai gidanka ka ce kuna mashi wahala ba kai ma wata kusa za ka sasi maka wannan ba wahala bane ba na uku iyaye su tabbatar cewa in za su tura su koyi sana'a su daure su biya wannan kuɗin da ya kamata su biya kamfanin da zai kuma da sana'a saboda ko da gaba yaran zai fi ɗauka abin da muhimmanci cewar ga abin da mahaifin shi ya biya ko mahaifin zai sa ido akan kuɗin da ya biya dan kai ɗauka cewa ga wani na tura maka Allah koya sana'a ku zauna da shi wata kaza ne ya za a iya koyi sana'a zuwa lokaci kaza ya kamata ya koyi sana'a nan har ya iya ya zama gashi gashi in gyaran mota ne hasarki injin mota duka cikin wata takwas ne shekara guda ne a yi ta a rubuce idan shekara ta yi bai yi mai matsala shine abin da abin ganin ya yake Adamu Ibrahim to ni dai abin da nake son faɗa a takaice shine da ake magana boye kada gwamnati sa kada gwamnati a'a gwamnati ba kamata sa hannu domin ta riga an riga an kai matsayin da mu ba mu iya motsin komai in ba gwamnati ta tallafa mana ba saboda dole ta sa hannu da taimaka ba mu iya yi sai da ita ita kuma ba ta iya sai da mu wani abu ne gaba ɗaki nan. Ibrahim Abubakar yarima to ni shawara na na daya zan ba ma gwamnati shawara na biyu zan ba ma iyaye shawara na uku zan ba ma matasa shawara gwamnati na daya sun dauka ko da muka zabe su sun dauka mana alkawuran da su kawo mana abubuwan da suka ci kenan kaga da su dole su cika ta abun da suka mana alkawari a kan shi don su taimaka mana da sauran abubuwan da ya kamata iyaye kuma su da su tsaya tsayin daka a kan ganin yaran su sun koya abin da ya kamata su saboda su dogara da kan har su ma su taimake su iyayen lokacin da za su kai nasu su zo masu zama iyayen su kuma matasa akwai aikin da bai kamata ma sai an ce ka je a koya maka ba akwai masu aiki da wanda suna suna da su ka zo kai ka ce ai kana bukata a koya maka aiki kaza da su koya maka kaga in kai kaskantar da kanka je guni wani kaza ka ce dan Allah ina son yi aiki kaza ko ba kuɗi ina da tabbacin cewa akwai ba akwai ma'aikatan da za su dauke ka su koya maka aiki kaga daga nan insha Allah a dan samu sauki da sauransu awwa baka shawara ne dai zan bada ga iyayenmu mata akan 'ya'yansu da su kula da tarbiyyar 'ya'yansu idan mutum ya fita ya san idan yaron ka ya fita ka san ina zai je ya tafi gurin aiki ko bai tafi gurin aiki ba ya kamata a dinga bin bayan su a gani sannan kuma a kula da 'ya'ya masu talla da Allah a daina dora musu talla akwai sana'ar da mutum zai a cikin gida shawaran da zan ba da ina jin sai yasira yusuf ita ce ma kusan ta kusa da ta na karshe ba ne zan yi kira ga al'umma na na arewa musamman matasa da matasa in zaɓe ya zo nan gaba a zaɓi cancanta don saboda muna tura mota ne tashi ya bar mu da hayaki kowa kawai ya kakkaɓe katin zaɓen shi kar a zo a ruɗe mu da ɗan turmin zani a da dubu ɗaya da ɗan buhun gishiri mu zo mu zaɓi mutanen da za su samu kuka na shekara hudu ko <laughs> shekara takwas Allah ya sa mu dace ba mu shugabanni na gari masu tausayin mu ba masu kishin aljihunsu. Buhari Yunusa kuma da ina jin kai ne da aka rufe mana. To ne babban kiran da zan yi a kan iyaye maza magidanta duk da na ji zauren yau ya ɗau a shimma a kan cewa iyaye mata su suke da laifin ɗorawa 'ya'ya talla a gaskiya ba iyaye mata ba ne ina anawa ra'ayin iyaye maza ne domin namiji shine kwamanda a gida da kai da kaya in ji bakin malam bahaushe duka mallaka wuya ne yawanci za ka ga wasu mazan kawai za su je su aje wa iyaye mata abin da suka ga dama ne su tafi wanda ya zama wajibi dole ne iyaye mata su dora wa yaran su talla irin waɗannan to abin da nake kira ga maza iyaye magidanta su ji tsoron Allah duka nauyin da Allah suka san Allah ya dora musu su dinga sauke shi domin hakan yana ba da gudun gudunmawa kwarai da gaske wurin iyaye su dora wa 'ya'yansu talla idan ku kana soke dukkan nauyin da ike kanka wurin fitar da haƙƙin iyaye bayan da za a yi matar kamata ba da idon cewa za ta ɗora wa yaron ka talla rashin hakan kuma shine kan sa ba yadda za ka yi da ita ko da kana so ko ba ka so dole tun da baka bata abin da ya kamata ka bata ba dole ne ta ɗora musu wa'annan talla kira ga 'yan uwana matasa mu cire girman kai mu rike ƙananan sana'o'in da za mu fara da su ba a hankali rayuwa take tafiya ba wai mu dinga hangen abubuwan da za mu gaba za su iya kai mu da mu ga makoma mai kyau ba ya kamata matashi ya rungumi karamar sana'a ya fara ta in ji hausawa sun ce da rarrafe yaro ike tashi insha Allah in ka karamar sana'a daga haka da haka ba abin da rayuwa ba za ta maka ba za ka ga wasu cewa in ka magana da wa'yansu manyan dilolin ma da suke fita wasu kasashen suke kawo kayayyaki sai ga sun nuna maka cewa da yan karama kasuwa akwai wani mutum a kasuwar mu yana nan cana yake zuwa yanzu yake kawo yan kunne ina ganin da kwaba ya fara yawo yake talla kaga wannan abubuwan duka sun faru ne ba wai daga kuɗi ya taso ya kama wannan sana'ar da su ba hankali ya fara har Allah ya kai shi matsayin da ya kai shi don haka nake kira ga yan uwana matasa don in ka shiga gidan sanatocin nan namu da ke Abuja za ka ga matasa biyu ɗari ɗari da hamsin. suna zaune a irin waɗannan gidajen waɗannan su fita daga harkokin irin waɗannan 'yan siyasa su tsaya su kama sana'o'insu tabbas ina da ta cewa a kan cewa duk lokacin da su kansu 'yan siyasa suna ga matashi ya riƙi sana'a yana sana'a sa yadda ya kamata in lokacin zaɓe ya yi ya zo ya ba ku kuɗi kuka watsa masa kansa insha Allah Najeriya za ta jaru ta kyau ina fata matasa za su riki sana'o'insu wanda za su samu naira biyar goma su rabu da wannan naira dubu goma da take hannun matasa wadda ba ita take lalata mana ƙasa ita take kawo mu ga wannan rashin tsaro rashin zaman lafiya duka abubuwan da suke faruwa ina yawa sauran al'ummar ƙasa ta matasa fatan alkhairi eh, da fatan za mu fito mu rugungumi ƙananan sana'o'i da ƙananan ayyukan hannu wanda za mu kai ga nasara. A gaishe ku matasa, sai makon gobe Allah ya kai mu za mu dawo da sabon darasi. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Baban gida Jibrin kuma ya shirya tsaf don kawo mana sharhin jaridun Najeriya. sharhin jaridar ne ga jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran jaridar daily trust na cewa kungiyar masu yin biredi ta najeriya ta bayyana aniyarta na shiga wani yajin aiki na gama gari sakamakon hauhawar farashin fulawa da ake amfani da shi wajen yin biredi a kasar jaridar daily trust ta ruwaito shugaban kungiyar alhaji mansur umar na cewa kungiyar ta baiwa gwamnati nan da 23 ga watan satumba ko dai dauki matakan da suka dace ko kuma fara wani yajin aiki na gama gari domin kuwa yanzu akasarin 'ya'yan kungiyar sun fara rufe masana'antunsu sakamakon hauhawar farashin fulawa da sauran sinadarai da ake hadawa domin yin biredi da kuma haraji iri-iri da hukumomin gwamnati daban-daban ke dorawa 'ya'yan kungiyar ita kuwa jaridar leadership daya daga cikin manyan labaran tana cewa wani bincike da aka gudanar a kasar amurka na nuna cewa wayanda ba a yi wa alluran rigakafin kamuwa da cutar coronavirus ba sun fi wayanda aka yi wa alluran kamuwa da da cutar da kuma halaka su da leadership ta ruwaito wani rahoto na fadar white house na cewa kashi hudu da rabi na wayanda ba a yi wa allurar rigakafin kamuwa da cutar coronavirus ba su ne suka ɗauki kashi goma sha ɗaya na yawan masu mutuwa sakamakon cutar ta corona binciken dai an gudanar da shi ne akan mutane dubu dari shida da suka kamu da cutar sai kuma jaridar blueprint da ake bugawa a najeriya ita kuwa ɗaya daga cikin manyan labaranta ta yi ne a kan rasuwar mai martaba sarkin sudan na kwantagora alhaji sa'idu na maska inda ta ruwaito sakonnin alhini da ta'aziyya daga sarakuna da shugabannin najeriya daban-daban jaridar blueprint ta ruwaito ya tsunnufe kuma shugaban majalisar sarakuna na jihar naija alhaji yaya abubakar na mika ta'aziyya ta sa dangane da rasuwar alhaji sa'idu na maska wanda ke zama mataimakinsa a majalisar zartarwar sarakunan jihar da shi kan shi gwamnan jihar naija alhaji abubakar sani bello bello wanda ya bayyana rasuwan marigayi lissa idin maska a matsayin wani babban rashi sai kuma jaridar the nation na cewa yanzu haka jihohin kudu maso yammacin najeriya da suka hada da ikiti da lagos da ogun da ondo da oshun da kuma oyo suna shirin daukan wani matsayi guda daya akan matakin karban harajin vat na gata da hukumar karban haraji ta kasa ke kalubalantar jihohin kasar a kai wasu jihohi in ji jaridar ta the nation da su ma ke shirin daukan irin wannan mataki mataki sun hada da kaduna delta inugu da kuma cross rivers jihohin dai na neman yi wa gwamnatin tarayyar najeriya ta waye ne kan matsayin hukumar karban haraji ta kasa da ci gaba da karban harajin gata da aka fi sani da vat bayan da wata kotun ɗaukar kara ta yi watsi da hukuncin karamar kotun tarayya da ta haramta hukumar karban haraji ta kasa da ci gaba da karban haraji a jihohin rivers da kuma lagos babangin firin murya amurka daga najeriya Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman sai kuma can da yamma da misalin karfe hudu agogon Najeriya da Nijar. Abokan aikin mu za su shigo dauke da wani sabon shirin fil amma kafin lokacin sunana Hassan mai na kaina da na gabatar ke sallama da ku. Ku kasance lafiya.